Assalamu alaikum wa rahmatullah tare da fatan alkhairi a gare ku ƴan uwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da wannan wata na azumin Ramadana da muke ciki Allah ubangiji ya karɓi azumin mu Allah ya ba mu sa mu yi azumi karbabbe Allah ubangiji ya sa muna cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala yake yanta a wannan wata mai albarka amin Allah kuma ya sada mu da dubban alkhairai da albarkatakai da suke cikin wannan watan azumi amin a ci gaba da kawo muku karatuttukan mu da muke kawowa na a wannan wata na tafsirin alkur'ani mai girma da suke gabatarwa na wannan wata na azumin ramadana a wannan lokaci za mu kawo muku ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin shehinmu wato a shehu nazib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 ورضي الله تعالى عن سيدنا ومولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته مولانا شيخ الحاج إبراهيم وعن جميع أصحابهما وخلفائهما وجميع الأولياء إلى يوم الدين يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المخضر فلتضعفي بنذرة تأتي لنا بالظفر. أكويت نعم. wani bawan Allah ne ya aiko yana tambaya ne dangane da karatun fatiha ya ce sai ji wasu suna karantawa suna cewa wayar magdubi alaihim wala dalin wasu kuma su ce wala ralin wasu kuma su ce wala lalin ni ma na ji wasu suna cewa wara ralin duka wannan yare ne lahaja ce Allah yana afuwa da waɗannan saboda harshen amma da shi sa kullum ake gaida annabi za ka ji masu luga suna cewa allahumma salli ala sayyidina wulana muhammadun afralu manna daka bi shi ya fi kowa iya faɗar radin duk wani mai faɗar radin faɗa yake gundarin yadda radin nan yake gundarin wajen walar nan nan ba wanda ya iya sai annabi muhammadu saboda haka sai dai a kwatanta kuma a kwatantawa ana yin afuwa ga masu yare wani yarensa baya iyawa wani yarensa za ka ga yana iya lankwasa harshe eh, kamar larabawa kamar hausawa amma wasu waɗannan sai ka ga mm, mm, wani abun faɗin da za ka ga zai zo kamar da sauƙi ba zai iya faɗuwa ba eh, wannan ana afuwa sai dai kawai illa iyaka mutum da ya yi ƙoƙari a yi ƙoƙari iya ƙoƙari a dinga muhawala kokarin yadda za a yi a kwatanta ba za a iya duka ba wannan sai Allah sai kuma bayan Allah daga manzon Allah amma a kokari garin magdubi alaihim walattalin gwargwado garin ba a kauce a kauce cewa wara wara ko a'a da sauran waɗannan da ka faɗa da a ƙoƙarin kawai ko gwargwadon dai da za a iya gairin magdubi alaihim waladdallin kai ƙoƙarin wajen maharafin hurufi haɗa harshen da ganda da abin na a haka eh, kuma fatiha babban abu ne dama daga cikin <clears throat> faɗakarwar da kullum muke ta ta yi a karanta fatiha kullum kamar yadda littafai ma an rubuta ga shi nan mu almajiran shehu tijjani kuma mun ji daga gare shi maimaita ta a wajen addu'a a zama ɗaya saboda girmanta da nauyinta yana bata du addu'a shi sa za ku ga an ce kamar yadda ake a zawiyar nan ko da an ce wani cika addu'a in dai an riga an yi fatiha salatul fati in wani mai cika addu'a ya ce kuma fatiha salatul fati da yawa za ku ji an ce salatul fatihi dai a addu'a ɗaya ba a maimaita fatiha ba a kuma maimaita fatiha wannan kuma ya riga ya zama jiki sai dai kawai wanda dai ji dai gwargwado dai Allah dai ya ba mu ijaba tun da maulan mu shehun mu ya ce takrarul fawatihi mubdilin liddu'a'i a waje ɗaya shi ne eh, ifadatul ahmadiyya ko mun ma faɗa a tafsira mun kawo ba dalilin ma da ifaru wata rana shehu tijjani na zaune sai wani bawan allah ya shigo ya gaisuwa ya ce ina neman shehu kai mun fatiha kai mun addu'a bukata nake da ita allah biya mun ka karanta fatiha sai shehu ya ce a karanta fatiha duk masallaci kowa ya aka karanta sai can wani ƙetaro ya ce shehu ma ina so ka karanta mun fatiha nema bukata ta sai shehu ya ce a'a a yanzu muna zaune aka yi fatiha a kuma yi a addu'a maimaita fatiha yana bata addu'a saboda girman fatiha na aka yan uwa mu guji yawaita maimaita fatiha fatiha fatiha fatiha nan eh, ko an gama addu'a kaka kuma a kuma cewa fatiha ko an gama addu'a kuma sai a kuma cewa a kuma cewa fatiha da salatul fatiha idan kuma ka je ka samu kanka cikin haka inda su ba su san hakan ba ko kuma ka tuna cewa an ce haka kai kuma su rashin sani ya janyo haka kai kuma ka san haka kai imani da haka to sai kai ta salatul fati a salatul fati sai kai maza kai salatul fati ka biyu saboda kada abin Allah ya ba mu dacewa. amma kamar kuma akwai wurin da za ka zance eh, a wannan daban Eh, wannan adadi daban na a wai wannan za mu cika addu'a ko muna addu'a a shi ake nufi takrarul fawati amma za a baka wuridin izini na fatiha ka je karanta fatiha dubu kaza hmm. fatiha dari kaza a zama ɗaya wannan wani abu ne daban na adadi ana yi wannan Allah wani bawan Allah Usman daga Gombe shi kuma yake cewa wai dan Allah daga hannu a cikin sallah yayin kowace kabbara eh. shi ma farilla ne ko kuma a'a ita sallah daga hannu suna ne kuma a lokacin kabara ta harama mutum ya daga hannuwansa haka ya zama ya dauranci kunnuwansa ko ƙasa da haka allahu akbar dagawar haka manzo ya yi kuma idan mutum ma bai daga ba ya ce allahu akbar sannan sai ya daga daga baya kamar da shekhalilu ya bayani a mutasar ya yi ko ko sai bayan ya yi haka ya daga sannan ya ce allahu akbar ya yi eh, ba sharaɗi ba ne sai sun zama tare da ɗagawar za a iya ɗagawa sannan a yi kabbara za a iya yin kabbara sannan a ɗaga kuma za a iya haɗa ɗagawar da kabbara aka fi so saboda aikin annabi hmm, to iya nan ne wajen ɗagawar ba za a ce Eh, idan kaga anna aka samu annabi na kuma dagawa a sallah sai inna ya taso daga ruku'i sami Allahu liman hamida ko da bayan an tsaya za ka iya ɗaga hannuwanka ka ajiye kafin ka tafi sujjada daga kabara harama ɗagowa daga ruku'i nan ne kawai amma bayan wannan guri babu wani gurin da za ka ga ana daga za a ce sai ka ɗaga wasu suna kallafawa kansu dagawa ko zama ne sai ka dago ko mai sai ba a yin haka wannan dai biyun su ne na suna su kuma aka rika daga annabi alaihi salatu wassalam idan mutum ya dubi ya dubi sallah annabi ko hadisai suka rawaito ga nan daban-daban hmm, akwai littafin ma albani na sallah ta annabi shi ma an rawaito hadisai a cikinsu hmm, na sallah annabi na aka eh, sifatu salatun nabi ka annaka taraha kaka ga annabi karfi za ka yi sallah kuma ka duba babubuka cikin buhari a muwadda ga shi nan dai kai fiyoyin sallah annabi da sabon annabi da matayensa suka rawaito suka faɗi yadda yake yi za ka gani saboda haka kulawa da kiyaye abubuwan da aka ji daga annabi shine babban abin da yake ainihin mafi kyau allah ka ba mu dacewa حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه ta'ala ya gama bayyana mana sha'irul hajji da kuma abubuwan da ya ba mu na ni'ima na dabbobi na ci kuma ka tsawatar da mu daga barin abin da aka haramta mana ci na ayat da Allah ya ce la ma yutla alaikum dinnan wato ainihin hurrimat alaikum almaitatu sannan Allah sai ya ci gaba da gaya mana abubuwan da za mu bari ya ce a nisanci wato ainihin zur washen manzura duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin gaya mana cewa haka za ku zama ku yi haka in kuka yi haka to shikenan fa'a. halin kasancewa kuna masu riko da addini hanifi shine musulmi mabiya addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama lillahi masu miƙaƙƙiyar tafarkin addini ɗoɗar shine musulunci don allah gaira mashirki nabi kar ku zamanto wato masu yin shirka da allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma takidi ne jimla ce ta takidi tunda aka ce kuna fa'a lillahi kuna masu bin addinin totar na musulunci na kaɗaita Allah sai kuma Allah ya daɗa cewa mu gaira mushriki da kuma bi kuna ba wasu abin masu yin shirka ba masu yin shirka kuma da shi ba saboda haka karfafawa ce sai Allah ya ce wa man yushriku billahi wanda duk ya shirka da Allah ya hada wannan Allah da Allah wajen bauta ka annama harra minas sama'i kamar ya sulmiyo ne daga sama fatahaddafahu tayr tsuntsaye suka cafe shi suka caccake shi cikin gaugawa suka suka yaga yaga da shi kaga ya gama halaka babu shi duk wanne ya shirka ya tarwatse au tahwi bihi ko kuma iska ce ta tarwatsa shi ta sheƙe shi ta yi kace-kace shi ya zama gari ta watsa shi fi makanin sahiƙin a bigire wanda yake mai nisa ta fili ta wargaje shi ya to babu shiga ga ya gama halaka halaka kuma da ba zai dawo ya rayu ba zalik wa man yu'azzim sha'a wannan abin da muka ambata allah kaddarawa i takadiri ne ga wanda ya halaka halakar da ba zai zama ya tsira ba ba zai dawo ba shine wannan i shirka da allah allah ka kiyaye mu amma wa man yu'azzim sha'airar lahi wanda kodi ya girmama wato alamomi na addinin Allah tun daga tauhidi har zuwa abin da ya shafi ibada na sallah da abin da ya shafi muka ambata na harami na haji duka wannan fa ha hakika girmama wannan da yi wa sha'ir dinin lahi din nan min takawal kulubi yana daga tsoron Allah zuciya ma'ana zuciya tana da tsoron allah kenan lakum fiha manafi'u ila مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وانا تقوى القلوب فاهمين دا أكي نفي شيني واتو wanda ya girmama lamarin Allah da abubuwan da Allah ya wajabta domin ta kawal kulubi yana daga tsoron zuciya Allah ma'ana zuciyar mai yin haka tana da tsoron Allah abin da ake nufi da tsoron Allah ta kawal kulubi shine nan. imtisalu ma'amurin lahi wajtina bi manhiyatin lahi duk wannan ya girmama lamarin Allah da abin da Allah ya wajauta aka kiyaye da sunnonin manzon Allah da ɗabi'antuwa da ɗabi'o'in Allah to an gama tsoron Allah ya samu sai dai Allah ya ba da istiƙama Allah kuma ka arzuta mana ka Allah kai mana Allah kai mana haka lakum fi fi akwai abubuwa na amfani a gare ku ko yawwa a cikin ta ainihin wato girmama ainihin sha'air dinin lahi din nan wato da Allah Ta bar ta amin ta kawal yana daga cikin abubuwa wanda suke ainihin na tsoron Allah na zukata wa'annan kuma abubuwa da aka ambata gare ku na dabbobin nan da Allah ya faɗa mana farko yace akwai abubuwan amfani gare ku a ta su kamar raƙumi da sauransu za ku hau za ku ɗora musu kaya za ku kuma yanka za ku ci sannan lokacin hadaya za ku yi hadaya da su lokacin layyama za ku yi da shi kaga duk wannan abun amfani ne gare ku Allah tabaraka eh, kuma abin amfani ne da ku ila ajalin musamman zuwa lokaci abun ambato in kuka mallake su kuka saye su za ku ta amfani ku hawo su daga inna za ku tafi har ku je maka kuma zuwa lokaci abin ambato shine lokacin da za ku wato ainihin yanka su idan raƙumi ne lokacin da za a gama a hadaya a sassoke su duka wannan abun amfani ne gare ku kafin ku je ku yi aikin ibadar da su ma kun more su sannan kuma an gama kuma a kuma more su ɗin domin za a ci za a yi bayar za a yi sadaka sannan allah tabaraka ta'ala ya cimma muhalluha sannan bigiran nata da za ku je lokacin ya cika Ina za a je bigiran da za a soke ko za a yanka ilal baitul atiki zuwa daki tsoho shine dakin ka'aba can ne ake zuwa abin da ake nufi harami ilal baitul atiki a can ake soke raƙumi a nan za a yanka raguna na hadaya masu tumakai duk a nan za a yi ilal baitul atiki wannan baitul ciki idan kaka ɗauka sai an zo an shiga da ita cikin ka'aba an ji gindin ɗakin allah ake yanke ana zuwa harami da gewayensa eh, ma'ana mina da ake zuwa a yi da aka ware wajen yanka na hatta duk cikin tsakiyar haramin allah ne harami ne duka don haddul harami daga ka'aba haddul harami yana da yawa gewayen maka duk fita wajen garin maka da dajijjikan maka kusan duk cikin haramin allah kake zai kilo hamsin nan hanyar jidda in ka bi hanya ta madina wajen kilo haka zai kama haka in ka bi nan hanyar da zai mai da kai kuma ainihin ta yamma da zai dawo da kai wajen ɗa'ifa kilo haka in ka bi wata ɓangaren hanyar farko tahowa daga maka ga nan a cikin ma maka ne to duk wannan shi sa Allah ya ce wato mahallu ha baitul atiq irin baki ɗaya shacin harami din nan ne wajen cikin ka ka sauka in kai abu a nan a harami kai saboda farala Allah ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام واحد فله أسلموا وبشر المخبتين gwamnatin ga dukkanin wato shuɗe mu nai da irin tata da bigiran yin ibadar kamar yadda kuma mutanen annabi muhammadu mu kenan aka samu ibada ta hajji da bugiran da za a je a yi hajji shi ne makka to kowace al'umma daga cikin al'ummatan da suka shuɗe su ma allah ya ce mun sa musu ibada da gurin ibadarsu kuma haka gashi naku mu inda indal baitul ciki ne eh, allah ta ce mun yi haka ne liyazkuru lahi domin su zamanto suna masu ambaton Allah alama razaqahum a bisa abin da Allah ya ba su ya arzuta musu min bahimati lan'ami na daga dabbobin ni'ima yayin yanka ta da za su yanka su ambaci Allah su gode wa Allah yayin da Allah tabaraka wa ta'ala wato an sa musu kowa mu ma aka sa mana mu je mu ma mu hadaya mu layya mu yanka mu gode wa Allah mu ambaci Allah lokacin yankan mu ambaci Allah jin daɗin da muka yi na mun samu abin da za mu ci mu ji daɗi kuma mu tuna Allah mu gode masa shi sa Allah ya ce kowa ya sa masa mu ma ga namu an sa mana mun gode ice ilahuku ubangijinku Allah ilahun ubangiji ne wahidun guda ɗaya falahu asirin gare shi ne ya kamata ko ya ku miƙa wuya kowa ya miƙa wuya ga ubangiji allah ya kaɗaita shi wa bashirin mahubicin ya rasulallahi ka yi bishara da alkhairi da samun ni'ima ga dukkanin masu miƙa wuya da kwakwar da kai ga Allah Allah wajilat والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون allazina idza zikirullahu idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta ji tsoro ta raurawa ta koma ga Allah saboda kaskantar da kai muhubiti na kenan Allah ka samu ne wasabirina sai su ne kasancewa su suna masu haƙuri alama a sabahun a bisa abin da ya same su na daga bala'o'i da damuwa ko me ya same su sun koma ga Allah suna masu haƙuri ba sa damuwa ba sa wato ainihin Allah don sun samu bala'i su ne Allah tun farko ma bashir su kullum cikin bashara suke allazina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bashir sabirina وبشر الصابرين الذين إذا أصابوهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نما قال شاء الله إذا تبتر دشيوا سوني waɗannan da suke yin haƙuri a bisa abin da ya same su na daga ainihin wato ainihin musibu da fitintunu wal muqim bi suna masu tsaye da sallah a halin kasance wasu basa fasa sallah suna tsaye da sallah kuma a cikin lokutanta da ladubbanta da abin da Allah ya tsara manzon Allah ya bayyana mana da shi ne yin sallah wamin mara zaƙanahu yunfiquna suna masu ciyarwa na sadaka a bisa da abin da muka arzuta su sadaka ta farilla da sadaka ta nafila ba sa bari ta zakka ta farilla da sadaka ta wato ainihin ta da suke yi ga bayan Allah suna ciyarwa su wayannan muminan su ne mukubitina. Fasbun na ja'alna lakum da masa wani abu da ake nuna za a je a yi in ma wani shi nasu ne haka za ka ga an janyo shi idan kuma an rata an sake shi ne sai a kulla masa wani alama kawai a sake shi kawai masu kamawa su soke raƙumin su yanka su kuma sun sani wannan na hadaya ne wani bawan allah ne ya sako shi kawai sai a kama shi to shi ma min irin lahi daga alama ne na addinin Allah na cewa ibada ne ake yi da shi sannan Allah tabaraka wa ta ya ce wato fi a khairun cikin budun dinnan akwai alkhairi mai yawa a cikinsa mato a gare ku amfanin duniya idan kuka ainihin same shi za ku amfani shi na amfani na duniya da shi ko kuma an ce wannan istinafi ne bayan Allah ya kama magana cewa shi alama ne na sha'ir din Allah sai Allah kuma ya iltifati ya istinafi yake magana akan cewa cikinsa akwai alkhairu da yawa ga mai raƙumi yana da alkhairu da yawa za a haushi za kuma a yi layya da shi za a yi hadaya da shi sannan da sauran alkhairun da raƙumi da ya tare da kowa ya sani na abubuwa masu alkhairi da albarka da Allah tabaraka wa ta'ala ya tara cikin sa shi Allah yake nufi fazkur smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan ta ma'ana yayin da za ku soke raƙuma ko da yayin da za ku yanka abin hadaya ko ma menene ku dai ambaci sunan Allah sawafun suna masu tsaye ne wato ainihin ababen yankawa masu yankan ko a durƙushe ne duka a yanka a ambaci sunan Allah faiza wajabat junubuha idan wato ainihin wato junubuha janububbukanta na jikinta ta durkusa zuwa ƙasa to ku ambaci allah suna tsaye ne ko kuma jikin raƙuma ko sun durkusa ne don akan soke raƙumi tun yana tsaye in yayi gardama wani kuma yana durkusa to sun durkusa ko suna tsaye ne za a soke su ne ku ne ku ambaci sunan Allah bismillahi Allahu akbar sai a caka mata a wannan lokacin in kuma wuka ce mai yanka sai a yanka a nan daidai abin da za a yi ambaci Allah tabaraka wa ta'ala hakulu minha ku ci daga cikinta abin da kuka yanka ko kuka soke dinnan in kun so ci ku ci eh da su tunda abun halali ne gare ku ba ce kai hadaya ko layya ba za ka ci ba wa ad'imul ku ciyar da ainihin mai ƙana'a wanda za ku ba na eh, yake mm, talakan da ba zai ce a bani ba mai ƙana'a kenan ya shiru in kun yanka wani lokacin ko kallo abin ba zai ba to ku yanko ku bashi shi da kuma ma wanda bayi da ƙana'a zai ce muna sauraron a bamu shi ma ku bashi shine Allah ya ce alƙani'a mai kamewa da baya roƙo da kuma wanda yake mai roƙo wanda yake bujira ya ce a bani eh, shine mai itirazi an gama yankan nan wane fukakku wane ya an ce an yi layya a bamu kakka damu Allah ya san da shi kuma ya gaya maka don yanzu wani yanzu an ce malam muna a bamu nama sai mutum ya ce zai jawo shi ko ba shi da Allah ya gaya maka zai tambaya wannan kuma bai ce ka bashi bai ce ka bashi ba shi ma ba shi a kenan shi ka bashi shi kuma wannan al-mu'tar dinnan mu'tar din shi ba ka bashi shine mai roƙo kazalika haka lamarin yake abin da muka an faɗa dinnan na hore muku dabbobin nan da hore muku wannan halin yin dinnan haka Allah ce saharna halakum muka hore muku wato wayannan dabbobi a gare ku na raƙuma da shanu da tumakai ku ci ku hau ku kuma soke wani na sokewa ku yanka na yankawa ku ci la'allakum min muku haka ne ko cewa ku hakika tabbas ku tashkuruna za ku zama kuna masu godewa a bisa ni'imomina da na yi a gare ku lan saukarta zamanin jahiliya sai su su yanka su yanka soke raƙumi su yanka shanu sai su ka'aba da naman da jinin su ta watsawa suna shashafawa wai allah suke wa allah zai ci nama suke yi har abubuwa su kasa an daɗe shashanci har lokacin da annabi alaihi salatu wasalam kuma ya zo allah ya aiko shi da addini kuma sai sahaban annabi da suka musulunta sai suka musu magana ya haka mu mutane za ku yanka ku ba shi ne kun ba wa allah sai a mu ina su ba gumaka a zuba na gumaka kuma allan da annabi muhammadu yake cewa da shi tun da allan inda allan ga dakinsa sai a ita jefawa ciki su bata guri to shine allah ta ala yake ba su labari ya saukar da wannan aya da cewa wato lan yanala lan luhumuha namomin nan na dabbobinku baya samun allah wala dima'uha wala jinnan da kuke kwarararwa ku zubar ku ce allah kuke ba ya sha ba ruwan allah da waɗannan abubuwan walakin yana taqwa minkum tsoro na Allah da aiki na kwarai da kaɗaitawa shine yake samun Allah daga gare ku kai aiki na kwarai kuka yi don Allah da imani to wannan zai sa da halar Allah daga cikin aiki na kwarai in kuka yanka dabbobin ku ba bayan Allah su ci su ji daɗi kuma kuna masu kaɗaitawa da Allah cewa ba irin yadda kuke zato ba ko yadda kuke faɗi ne Allah yana da wani abokin tarayya har da wannan to duk wannan kuka kau da wannan kuka taimaki bayan Allah shine zai samu Allah kazalika sahara halakum haka ubangiji Allah ya hore muku wannan dabbobi a gare ku litukabbiru domin ku girmama Allah Allahu akbar ku girmama Allah da godiya gare shi alama hadaku a bisa abin da ya shiryatar da ku da shi na wato ainihin sanin alamomin addinin ku da kuma gane ayyukan hajjin ku da za ku je har ku je ku yi hadayar wa bashirul muhsinina ya rasulullahi kayi bishara ga muhsinina masu kyautayi sune masu kadaita Allah Allah يدافع lazina الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور nan Allah tun daga can zuwa na Allah ya ambaci zancen haji da abubuwan da wato haji dama mun faɗa abubuwan da ta tare nan kuma Allah sai shiga magana da kuma difa'i na kan kafirai da irin yadda suke fuskantar bayan Allah da kuma suke fuskantar wato ainihin shi kankin kansa haramin Allah da sharrin da mutanen da suke zuwa kaɗai ta Allah su kuma bauta wa Allah ne Allah ce babu komai kar ku kula kowa inna Allah hakika ubangiji Allah yudafi wa anil lazina amanu shine yake tunkuɗe wato sharri da ƙeta da mugunta da makaru da hasada da iskanci na masu yi daga barin wanda suka imani da shi uwa inna laha dafi wa anil lazina amanu kenan saboda haka wanda ya imani da allah duk sharri mai sharri da kaidin mai kaidi da hasada mai hasada ba ruwanka ah. ka dai imani ka rike allah da manzon allah kuma abin da aka samu aka ce a karanta na alkur'ani don tsari ka karanta abin da aka samu daga manzon allah ka karanta da izini kai yi ai yi, dafa a majalaban ba dakatawa ba haka ba Ka ce surutu za ka je kai ko kuma ana hasada fada ake yi kai ma shi to sai ka je ka zama su dole mutum ya tsaya yawwa kowa ya rike a ita addu'a inna Allah ya dafi wa anan lazina amanu 60 da nawa 33 kullum safa da yamma in duk duniya na mahasadanka ne ka karanta ka gani inna Allah ya dafi wa anan lazina amanu wannan iyana da safe ne mutum ya yi akwai kfs 66 shi kuma shi wannan ba a yin sa da kowane lokaci sai tsakar dare sai tsakar dare mutum zai tashi ya karanta ya salati ga annabi ya karanta inna dafi wa anil lazina amanu 66 adadin allahu to insha allahu duk kaidin mai kaidi duk wani sharri da bala'i na dare ko na rana na mutum ko na aljan ko maita ko jin haushi ko kwafa ko mitin akan ka in dai ka rike wannan wallahi Allah sai ya tsare ka saboda albarka annabi da qur'ani kowa ya ji ya rike innal ladzina yudafiu anil ladzina amanu inna Allah yudafiu anil ladzina amanu gashi fiye safan nan da yamma da muke ko kai fiye tsakar dare 66 ka tashi ka yi in ma haka ko muka murkushe ka idan ko gani kake kai ka kawwame ka gudu kai hijira ka tafi ba kyale ka za su yi ba annabi ma ya fi kowa haƙuri ya fi kowa gaskiya kuma allah ya sa shi ya yi hijirar wakilu ƙalaha ibrahim ko shi ya faɗe ta hina ulke finnar shi hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ƙalaha muhammadun hina ijtama'u lahu yayin da suka haɗu gare shi na ahzab ko annabi alaihi salatu wasallam shi da sahabbansa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu inna nasa garjama wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakilu kaga duk addu'a ne zai neman tsari ne to kai kuma wane ne ba za ka yi hasbunallahu ba kuma da manzo Allah ya baro maka zauna suka buya a cikin kogo aka buya a cikin kogo tun daga nan ne za ka gane shi annabi alaihissalatu wassalam ɗan maka ne ta uwa da uba ɗan shebu ƙureshi ne ɗan dangi ne amma aka tare kaka ba abin kise shi shi sa da na ka je ka lura da yawa musamman kamar magana da muka fara yi musamman munan mutanen arewa idan kana so ka zo ka zo family kana so ka gane su waye yan dangin karshen ta an kano sai ka ga wannan aka dan fiki din nan to su ne yan asalin dangin haka ake rayuwar tun daga farko haka take za ka iya zuwa ka samu gida ka samu su sun baje suna abin da suka ga dama su ne kaza su ne to ba komai ba ne 'yan karshen ta yan na zaka nafi ka ne amma yan gidan za ka iya samu. tatattun 'yan gidan 'yan dangin za ka ga su ake bi haka za da yawa aka za ka yi ta gani wannan tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka yi masa annabi ya zo ga na bakar suka shiga kogo suka zauna suka daɗe suka kwana uku don duk wuya suka samu izini suka fito suka dinga bin hanya cikin dutse suna gudu suna tafiya suna abin nan har da ɗan yar da aka ɗauko hayarsa masanin hanya ko haka suka biyo suka samu hanya suka kauce suka tafi amma duk da haka ana ta mitin a maka ana kafa kwamati-kwamati masu bin hanya don a kamo manzon Allah har aka sa jubili aka sa kuɗi mai yawa wannan duk suka suka dawo da za a basu a lokacin masu talauci da kokari suka yi suka yadda za su yi suka kasa gane ina annabi yake amma wato ibn mutulaci ba shi ya tafi ya je ya hango hasu ma'aiki ya tafi zai kamar ya dawo da su ba ba sai na bakar kasan manzo baya waige sai na bakar ya waiga ya juya ce ya rasu lallai sun kamo mu surakatu bin malik ka karfa ne masanin kan doki da raƙumi ga talauci yana ganin ya zai kyale raƙumi ɗari ko rakumi ɗari biyu kyauta in ya dawo da shugaba in ya haƙura sai ce kai to da yi kan manzon allah manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da sai na bakar ba komai me zatonka da biyu da Allah ne na ukunsu ma zannuka ya aba bakar bi isnai ne wallahu salisuhuma ba komai inna Allah ma'ana sai na bakar ya firgita yana makyarkata hatta kai sun tsaya ma da ya zo ya ce na kama ku sai kuma juya na kama ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai na bakar su ci gaba su tafi kawai suna tafiya sai ya kuma biyo su to don allah don annabi ka dubi wannan rashin mutunci ya faban musu garin ya haƙura ya ƙyale mahaifarsa babban amininsa sahabinsa sun haƙura duk sun ban garin sun toku to a ƙyale su ma don ka san mahasadi baya ƙyalewa to a nan ne ma'aiki ya allah ya isa ice allahumma kfina ma shi shi'ta Allah isan mana shi da abin da ka so ce Allah Allah annabu baya addu'a sharri bai ce Allah rugurguza shi ba Allah Allah ya isa shine Allah isan mana shi da abin da ka so inda ba dan tsari irin na Allah ba wanda ya samu ya fita irin wannan fita an an ce baka bi shi baka bi shi ba dan tausayi ko da ya fito zai ban maka ya aka yi annabi ya juya gaba ɗaya yana kallon maka yana kuka cikin asubahi zai bar garin da ya fi so zai bar mahaifarsa zai je inda bai taɓa sani ba bai sanya abin yake ba amma an ce ya tafi zai tafi yana shauƙin maka yana kalmomin ban kwana na hubbul waɗani da yake zuciyarsa yana ta girmama maka har da allah ya ce da shi ka tafi wanda ya sauka ma da ƙur'ani zai dawo da kai fara da alaika alƙur'ana lara duka ila ma ka zai dawo da kai ne da allah ya gaya wa annabi wannan shikenan sai juya ibar maka kuma aka bi shi annabi ya ce allah ya isa shi sa duk sannan ka guje wa da sharrinsa kana dafa yanka da ɗan jalabinka a yaƙi ɗan abin da za a sa a baka ana ta ƙoƙari kuma ana biyo ka ana maka kairi ma kama Allah ya sa annabi ko illallah Allahumma kfinahum bima shi haka Allah yi ana annabi na ba wannan Allah ya sa sai kawahuwan dokin um, suraƙatu ɗan sai suka fara kama ƙasa zu sai kuma yan ƙasa sai sarakatu ya tuno ƙaruna sai maza ya fara ihu ya muhammadu ka dubi zumunci <laughs> ni mutumin garin kuma ka ne ni ma ba ƙuraishe ne ni ma ka kasan annabi da rahama sai ce to idan muka sa ƙasa ta sake ka ka tafi za ka tafi ka rabu da mu ba ruwanka da mu ya yi tarantsuwa ba zai kuma kula manzan Allah ba zai tafi sai annabi ya kira kiran Allah ya roƙi Allah ƙasa ta sake shi sai doki ya yi sama me ya kamata ya yi sai ya juya ko yana ɗan juya zai tafi da ya waigo ya ga manzan Allah za su tafi sai caye kai raƙumi ɗari a tunaka. a turkuwa. haza muhammad wa haza abubakar ba sai ya kuma yi wa kansu isa ka ce allah ka raba mu da tsohon banza talauci ba mm. ya kuma yin kansu aka sai da aka yi haka so uku da shi a na ƙarshe ne ya ce ya yi alkawari ba zai kuma bunsu ba a ƙarshe ma ya ce alaƙana masa shi addinin ya shiga addinin musulunci a nan ya ce to shi kenan hassan na bakar ya ce in ka je can ya za ka ya ce ko neman su ba zan yi ba Shi ne ya dawo maka kwana da kwanaki sai suka dinga labarin ya labarin saraka ne yana gani ana jin muhammadu ma ya sayarce shi ma ana jin ya shiga addinin ma to ka gani saboda haka kada mutum ya ce zai zauna ba zikiri ba dafa'i a duk abubuwan da ake aka samu daga alkur'ani da wannan muka samu daga sunonin ma'aikin allah wanda iyaye da shehannanmu da kakanni suka bayyana mana suka ba mu a rubuce da izini ingantattun izinai mai ta karanta su shine maganin bala'in duniya in ba haka ba sai ka rayu ba daɗi saboda haka inna allaha yudafi wa anil la'zina, amanu ubangiji allah shine ke tunkuɗa musibu da hasadodi daga wanda suka yi imani da shi allah ka tunkuɗe ka tsare mu don albarkacin manzan allah allah yudafi anil lazina amanu ubangiji allah shine yake tunkuɗe wato ainihin musibu da ainihin bala'o'i daga barin waɗanda suka yi imani da shi sami inda allah haƙiƙa ubangiji allah la yuhibbu baya san eh, la yuhibbu baya ya yin sakamako mai kyau ga dukkanin wato ainihin mutum wato mai yin ha'inci kafurin kuma mai kafur cewa ni'imar Allah su wayannan masu wannan sifa kuwa hawanu kuma kafuru su ne masu yin shirka uzina lillazina yuqatalun وإن الله على نصرهم لقدير wannan aya ta sauka ne izini wato ainihin farkon izini da Allah tabaraka ta'ala ya yi ga annabi alaihi salatu wassalamu da ya kakkafirai cin mutuncin ya yi yawa yau a zo a yi wannan abu wannan a zo a yi wannan abu kaza kullum manzala sallallahu alaihi wasallama sai ce ba komai a yi haƙuri kullum haka to an ranar wata ƙarya ta faru suka yi wasu abubuwa suka dinga maganganu har sai na abubakar suka fito aka dinga magana da shi suna mai da magana aka yi kalma mummuna aka ce lalle sai an halakar da abubakar aiko tun da suka yi wannan kalmar shi kenan daga sannan ne allah ta wa ta'ala izini ya fara zuwa daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama shine allah ya ce uzina an yi izini lillazina yuqatiluna ga waɗannan da suke yaƙar bayan Allah suke yaƙa ku muminai wato ainihin an yi izini wato da yin yaƙi da su ku yaƙe su su ma masu yin yaƙin ku suna kalma za su halaka ku ku yaƙe su kuma bi annahum mu domin cewa su ainihin an zalunce su ne da cutarwa da ake yi musu kullum saboda haka izini ya zo gare su su yaƙi masu zaluntar nan nasu zalunci ne ake musu kullum da ɗabi'a da aƙida ta kafirci tun daga nan kuma sai manzan Allah sai ya fara shiri sai aka dinga yin aike ba gaza gaza yaƙi aka fita gaba ɗaya ba aike manzan Allah ya fara yi sai aka fara samun mazaje a aika farbaki unguwar ne a aika ƙauye kaza a aika gari kaza farkon wannan aka fara aikawa shine ake cewa sarsariya wato kai farmaki shi aka fara yi an yi farmaki farmaki sai da maza ya fara tura baffansa sai da na hamza da mutum talatin suka kai farmaki sannan bayan wannan aka zo aka tura ubaidatu dan harisa shi ma farmaki aka ji ma'aiki ya ga mai kasa da kai farmaki ko ina tukun kafin a fara fita sannan da aka fara fita sai da kankin kansa ya shiga aka fita aka yi yaƙi to duk tsakanin wannan yaƙi kafin wani yaƙin sai an kai farmakoki da yawa saboda iya yaƙi da iya shirin fada na manzan Allah ana ci muku mutunci ana zalunta ku don kafirci kawai to allah ya ce an muku izini kuma saboda zaluncin da ake ya isa kenan wa inna la haƙiƙa ubangiji allah laƙadirun wallahi mai iko ne ala nasarihim a bisa taimakon muminai allazina ukhriju min ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله تبارك وتعالى يتي حقيقة واتو أينهم آه، الذين ukhriju su bayan allah nan da aka yi musu izinin yaƙi su ne waɗannan da aka fitar da su min da yarihim daga gidajensu bi gaire haƙƙin ba tare da haƙƙi ba irin su ya kansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai waɗanda suke tare da shi an fitar da su daga gidajensu ba tare da haƙƙinsu ba wasu su ma suna zaune bayan manzon allah ya fita aka dinga zuwa ana duka ana koro su ku bi shi ba dai ya fita ba ku ku bi shi ku zo ku tafi ku aka aka dinga su daga gidajen su ba haƙƙi ba wani abu suka yi ba illa an ya kulu face faɗinsu sun faɗa da su sun ce rabbun allah ubangiji allah shine ubangijin ubangijinmu shi kaɗai ba wani allah sai shi babu abokin tarayya gare shi shine kawai abin da ya janyo aka yi musu haka shine Allah ya ce Wala da wallahi nas ba dan tunkudewar Allah da yi riba ga mutane ba ruhun ba rusu bi ba'arin da ba'ari suka zamanto juna su da juna suna tuntukude ɗaniya la hudimatis sawami da an gurguza wato ainihin hasumiyoyi na bautar malaman Yahudawa wiya'un da kuma wato ainihin kanisosin su duk da an rusa shi ne wato ɗakunan bauta na nasara ana cewa sawami'u ɗakin bauta na wato na yahudawa na nasara kuma ana ce musu wato biyau ko kana'isu sannan wa salawatun da kuma guraren bauta na ɓuya na masu ibada na yahudawa su ne wato ainihin na eh, kalma ce shi ma tana nufin wato wajen bauta inda suke yin halwarsu su manya-manyan shehanan yahudawa wa masajidu da masallatai ma na musulmi ɗakunan ibada na musulmi su ne masallatai duk da sai an rugurguza su su ba duk waɗannan abubuwan ba don allah ya yi abin da ba'arinsu da ba ƙari ba da sai an yi rigingimin da duk sai an rushe ko'ina masajid da nan kuma na musulmi shine ɗakunan bautar allah namu shine Allah ya ba mu shaida cewa da ake ambato suke su ake yuskaru fi hasmu ake yuskaru fi hasmullahi ake ambaton sunan Allah a cikin su kasiran da yawa kullum ake ta ambaton Allah a cikin masallatai muna sallah biyar yan wazifa muna yin zikirin juma'a ana ta tayi kullum ba a yankewa daga barin ibadu a masallatan mutanen Allah wala yansuranna Allahu man yansuru lalle tabbas hakika ubangiji allah yana taimakon mai yin taimako gare shi ma'ana mai taimakon addininsa duk wanda ya tsaya ya ce yana son Allah yana bin manzo Allah kuma yana taimako wannan addini to lalle ya kwana da sani ubangiji Allah ma ya yi rantsuwa zai taimake shi Allah ka taimake mu inna Allah haƙiƙa ubangiji Allah laqawiyun wallahi mai ƙarfi ne da iko akan halittarsa azizun kuma mabuwayi ne a cikin sarautarsa da ƙudurarsa cikin aikata dukkanin abin da ya so الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين سنوا لأن سوء من ينصر إن yansurullah din nan waɗannan da Allah tabaraka wa ta'ala ce la yansuranna Allahu man yansuruhu man yansuruhu din nan da Allah ya tabbatar zai taimake su sune allazina in makkannahum fil ardi idan muka tabbatar da kafar da su da zama a ban ƙasa duk da taimakon su muka tsaye da su suka tsaya suka fi ƙarfin makiya da mahasada za ka same su a ƙamus salata suna masu tsaye da sallah ga munan allah ka ban mu akan haka don taimako ne na allah shi sa duk kokawar da za a yi Ta wajen musulunci da yahudawa da nasara da kafirai mu dai mu rike addinin allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sabo rike sosai mu rike sallah mu rike azumi mu rike zakka shine shaidar da allah imana idan mutum allah ya tsare shi ya bar shi da imani kuma ya zo yana wasa da sallah yana wasa da zakka da azumi to kaga ya bai samu taimakon allah ba kenan don Allah ce in muka kafa su muka zaunar da su a ban ƙasa da taimakon da muka yi musu za ka same su suna masu tsaye da sallah suna kuma masu ba da zakka suna yin umarni kuma da alkhairi suna masu hani da mummunan aiki wannan shine aikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su Allah ka taimake mu mu zama aikin mu kenan kullum mu kiyaye dokokin Allah mu zama muna umarni da alkhairi muna hani daga barin sharri muna hannuwa kuma muna kuma aikata alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walillahi aqibatul umur lam karshen lamura mai kyau zama alkhairi lillahi wannan na Allah ne ma'ana makomar dukkanin lamura baki ɗaya karshen ta kyau zuwa ga ubangiji ta'ala ne abinda Allah yake nufi duk lamura ga baki ɗaya ma'ana ta farko kyakkyawan ƙarshe dai daga Allah ne ga wannan ya taimaka Allah ka taimake mu ko ko lamura baki ɗayansu masu kyau da marasa kyau na duniyan da na lahira ga baki ɗayansu kakaf ƙarshensu da mukurarsu da makararsu zuwa ga Allah ne shine lahira alhamdulillah alhamdulillah daraja salati goma ga annabi salati goma ga annabi Masha Allah, alhamdulillah, an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga bakin babban shehin malamin nan wato Shehu nazifa Alƙarmawi Kano, tare da fatan Allah Ubangiji ya sa amfana da abin da malam ya koyar da ya koyar da mu, Allah ya sa mu aiki da shi, Allah Ubangiji ya ba mu albarkacin Alƙur'ani mai girma. Ku kasance tare da mu a wannan tasha mai albarka don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai. In Allah ya da gobe insha Allah za mu kawo muku ci gaban kan wannan tafsiri alkur'ani mai girma daga bakin shehin malami assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu